Ils le seront toujours. Hein. Ils seront... Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Madina Daula da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren rana Asabar 28 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda cutar dajin mama ke kama mata da maza a kasar Ghana daga nan ibrahim ka almasi garba zai shigo mana da shirin sannan amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo ku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to ga labaran dalla-dalla 'Yan sadda a kudancin birnin Memphis da ke Tennessee sun saki wani faifan bidiyo da maraicen ranar Juma'a inda suka nuna yadda wasu jami'an 'yan sanda su biyar suka lakaɗawa wani bakar fata tayar Nichols mai shekaru 29 duka har ya mutu a dalilin rashin aikin fitilar da ke baiwa motoci izini. Bidiyon ya nuna yadda 'yan sanda suka rinka dukar Nichols na tsawon mintuna uku. an ga biyu daga cikin 'yan sandan sun rike nichols yayin da sauran suka rinka naushinsa da bugunsa da kafafunsu daga ƙarshe ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi amfani da kulli ya doke shi A ɗaya daga cikin bidiyon mai tsawon awa guda wanda aka ɗauka a kamarori daban-daban an ji yadda Nichols yake kuka yana neman taimakon mahaifiyarsa. Memphis da sauran biranen Amurka na shirye-shiryen yiwuwar gudanar da zanga-zangar bayan da 'yan sanda sun sanar cewa za su fitar da bidiyon sirri da 'yan sanda suka nada akan dukan da aka yi wa Nicole. Yayin Nicole sun yi roƙon a gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Ƙungiyar IOM ta ƙasa da ƙasa mai kula da mutane da ke hijira ta ce an samu daguwar yawan mutane da ke tafiya da ƙafa wacce ke da hatsari ta gandun dajin Darlin domin shiga ƙasar Amurka tun daga lokacin da gwamnati ta tsaurara dokokin shigar baƙi. A farkon watan nan hukumomin birnin Washington sun faɗaɗa dokokin annobar cutar COVID-19 inda aka haɗa da baƙi daga ƙasashen Cuba da Haiti da kuma Nicaragua. ba kawai mutanen kasar venezuela ba a matsayin mutane da za a iya korar su su koma mexico idan har aka kama su suna tsallake kan iyakar shiga amurka an sanya wa wannan tsari na hana shigar baki suna da title 24 Darakta janar na kungiyar IOM Antonio Vitorino ya ce matakan na rage wa jama'a karfin gwiwar tafiya zuwa arewacin kasar. Antonio ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa an samu raguwar mutane da ke tsallaka gandun dajin Darlan a farkon makonni uku na watan Janairu saboda sabbin dokoki na Title 42 da gwamnatin Amurka ta bullo da su. Hukumomi a Auckland birni mafi girma a New Zealand sun fara aikin gyare-gyare a yau Asabar. Kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliya da kwashe mutane tare da rufe filayen jiragen sama da tilasta soke bikin taron da Elton John ya shirya yi. Har yanzu dai dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan ɗaya da ɗigo shida da ke tsibirin arewacin New Zealand yayin da aka samu sauƙin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliyar ruwa a arewaci da arewa maso yamma hukumar ba da agajin gaggawa ta auckland ta wani bangare na majalisar birnin ta ce hasken rana ya bayyana yanzu ta bayyana yanzu za a fahimci tasirin guguwar da sakamakon iska mai dumi da ke saukowa daga wurare masu zafi wanda ya haifar da ruwan sama mai karfi da kuma tsawa ministan kula da harkokin tsaron birtaniya ya sanar a yau asabar cewa akwai yiwuwar sojojin rasha 300 sun jikata a harin da aka kai masu a sabuwar shekara a Makivka kusa da Donetsk a kasar Ukraine. Ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace ba wai an jikata su ba ne. ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru inda ta ce sojojinta sun sha kashi sai dai ta ce sojoji 89 ne kadai aka kashe. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru. Wani hari na harbin bindiga da aka kai a birnin Kudus a yau Asabar ya yi dalilin ta mutane biyu. an kai harin ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka harba mutum bakwai a wani wurin ibada da ke wajen birnin kudus lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar juma'a kafin 'yan sanda suka isa wurin inda suka kashe maharin kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa 'yan sanda sun harba wanda ya kai harin na yau asabar amma babu bayanin zahirin halin da yake ciki A ranar Alhamis ne samame da wani jirgin saman sojojin Isra'ila ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Janin ya yi dalilin kashe mutane tara. Wannan ce ɗaya daga cikin munanan rana da aka gani a shekaru masu yawa a gabar kogin Jordan. Jami'ai sun nuna damuwa akan cewa harin na iya nuna fara karuwar hare-hare a Isra'ila da gabar kogin Jordan. Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. alƙaluma daga ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ghana na nuni da cewa sabbin kamuwa da cutar dajin mama tsakanin maza da mata sun haura biyu. haka kuma wasu kimanin sama da dubu biyu na rasa rayukansu a duk shekara a kasar kan haka ne wakilin Ridwan Abbas ya haɗo mana da wannan rahoton na musamman. Game da abin da wata babban unguwar zoma ce biyar kiwon lafiyar ta marubina an sa tego ta ce ne ko da yake an fi ganin cutar kansan mama jikin mata yanzu maza mana kamuwa da cutar. In aka gano cutar da wuri ana iya maganin ta cikin sauki kuma mai yiwuwa ma a karkare da samun waraka. Wata mace 'yar shekaru 45 da ta kubuta daga cutar ta kansa madam comfort mensa ta bayar da labarin ta ta ce da farko ta karya da aka bincike ta rakotu ya nuna tana da kansa mama the biopsy da na karɓi sakamakon binciken da aka yi min na kai wa likita bayan mako biyu aka shaida min ina da cutar kansa a haƙiƙa shi likita sai da ya yi min gargaɗi kan ya shaida min ina da cutar shi yasa ko da aka shaida min wannan labarin ko da yake na girgiza amma na daki kuma na sha alwashin ba zan bar cutar ta kashe ni ba zan yaƙe ta kuma cikin ikon Allah na yi nasara na an satego ta bayyana labarin wani namiji da ta gani na fama da kansa mama a Collebo Hospital I witnessed a man who is in the third stage of breast cancer, a man, not a woman. Ya kai matsayi na uku na cutar ta kansa a Kolebu. A gaskiya lokaci da aka gano yana da cutar sai yayi yi tafiyansa yana ta amfani da maganin gargajiya da zuwa wurin 'yan cuci-cuci da dai ire-iren su. Lokacin da ya dawo asibiti abin ya yi muni don ya caɓe kuma irin warin da yake yi ba kyau. Don haka neman taimakon likita farko shine mafi alhairi in kana son rayuwarka. from stage 1 to stage 4. Stage 1 and stage 2. matsayi matsayi ne na ɗaya har zuwa matsayi na hudu. Ana iya maganin matsayi na ɗaya da na biyu. A nan wani sa'in ma ba za a yanke maman ba. To amma daga matsayi na uku da na hudu musamman matsayi na hudu in ya riga ya kai ga kama huhu ba a ma cire maman za a ta wanke kurjin ne kurum ko a samu ƙarin rayuwa. Abin da ake bukata da an gano cutar da wuri kana da dama a yi wani abu yadda za ka iya rayuwa mai tsawo bari mu nemi ƙarin haske daga dakta maryam dauda abin da ya sa ba ciwon mace kare bane da mace da namiji duka suna da mamma amma tishin mamma da ke cikin mata yana da yawa ya fi maza isa muke ganin mamman mata na da girma da mamman maza amma kuma ya zamana eh, wanga mamma kankani da namiji yake da shi ya zamana wannan braka 1 ko braka 2 gene sakiya ya zo ciki namiji ma zai iya samu breast cancer akwai wasu abubuwa kuma da ke bar namiji ya samu breast cancer kamar yawan jiki yawan kiba in ka yi yawan kiba haka nan ya zama na ka estrogen na yana produce da yawa kenan wannan kuma yana ya bari ka samu breast cancer in namiji ka taba samun ciwon gwaiwanka aka yi maka maybe operation ko ka taba samun wani infection a gwaiwanka wannan kuma yana ya bari eh, mutum ka samu breast cancer alƙallon ma dai daga ma'aikatar kiwon lafiyar ghana sun nuna cewa adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun kai kimanin biyu a ghana kuma an yi kiyasin mutane biyar ke rasa rayukansu duk shekara daga cutar radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar duwan abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maiduguri Nguru, da kuma buhari haya unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau musamman ma abin da ake nufi da gidan katsinawa gidan bare-bari gidan sullubawa da kuma gidan mallawa to idan ɗan masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu ga wakilinmu a kaduna isa lawal ikara da amsoshin da ya samo maku daga masanin tarihin nan na cibiyar arewa haus kaduna da ke ƙarƙashin jami'ar amadu bello ta zaria dr salisu bala to isa lawal ikara barin za ku ɗa gefe in bar ku da dakta akwai wasu da suke tambaya kan tarihin gidajen sarautar zazzau bare-bari ne malla katsinawa ne da sulubawa da menene tarihin waɗannan gidaje to kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan katsinawa akwai gidan bare-bare akwai mallawa akwai sullubawa dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malanta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunkasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ka ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shek abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shi ne wallafa littafin nan yema askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan yakoka da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta bakwai lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. a wani lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗarigun sufaye musamman ma a sakkwato a wani lokaci shi shek umar alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar sokoto ya koma senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shakshitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta da talatin 1835 shi wannan shakshitu kusfa din shi ne kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shi ne almajirin kuma shek umar alfuti wanda shi ya kawo ɗariƙar tijjaniya birnin ƙasar zazzau to da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa to abin da nake so nuna mana a nan a gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa ɗin nan yawanci daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasiru kabara kenan na zauna a mufti da sauransu yawanci zaka kamar da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan gerbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ga akwai ah, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka samu a aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutane sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a ƙasar zaria amma malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare bari daga eh, borno eh, mallawa daga mali eh, sun luba ne kawai yan asalin zaria to ayyuwanci za ka ga haɗin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun luba za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe ƙofofin shi ya karɓi baƙi kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan nan ba ta sayarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, urbanization wato a kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta buɗe kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kuɗin shiga kuma labari zai kai mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ka ware wane ne dan zare wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariya ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ka ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodiyo ne shi ya taso daga sokoto ya zo nan zaria ya mu baya ga sarki musa sarki musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaƙi sarkin kajuru haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne saboda si sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen ninzom mutanen ayu mutanen kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci za ka idan ka je masarauta za ga suna ce maka mu ɗannan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin yaren kaninkon da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarin ta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta wannan gidaje a wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su ba a gida kaza suna neman su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar katsina yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato ƙasar zazzau idan dai kana da abin da za ka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu balla da wakilinmu a kaduna isa lawal ikara sai kuma injiniyanmu na yanzu haili hailu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe. Madalla a gaida baban Lela yanzu kuma sai wasanni a takaice. Najeriya Asita Oshola ta nuna jin daɗin bayan da Barcelona ta lallasa Levante da ci bakwai da nema a wasan da Barcelona ta kafa tarihi na samun nasara a wasanni hamsin a jere. Osholar dai ta zira kwallo uku a wasan sannan ta bada kwallo ɗaya kuwa aka ci. Tawagar kwallon mata na Barcelona ta samu galaba a wasanninta a jere kuma tun a watan Yuni na shekara ta 2021 rabon da wata kungiya ta doke ta. Na ji daɗin zura kwallo uku a wasa ɗaya kuma na taimaka wajen kafa wannan tarihi. inji Oshola. Abun alfahari ne ga kulob din. kuma ina son in ci gaba da bayar da gudumawa wajen samun nasara. Nasara da Barcelona ta samu ya sa ta shiga gaban Lyon wacce a kwallon mata ta taba kafa tarihin nasara a wasanni 46 a jere tsakanin 2011 zuwa 2014 tsohuwar 'yar kwallon Liverpool da Arsenal Oshola ta ce tana jin daɗi yadda take taka rawa a wannan tarihin da suka kafa. Wani ƙwararre akan harkan wasanni a Najeriya mazaunin jihar Adamawa Alhassan Haladu ya faɗi irin mahimmancin harkan wasanni da kuma irin rawar da harkan wasannin ke takawa tsakanin al'umma a yayin da muke tattaunawa da shi a birnin Yola. Lado gaskiya kwallon kafa yana taka rawan gani sosai a harkoki na duniya musamman wurin sada zumunta da kuma haɗin kai a tsakanin al'umma musamman kamar wannan kungiya eh, na kwallon kafa da wannan kungiya na kwallon kafa ko wannan kasa da wannan kasa ko kuma wannan kungiya da wannan kungiya ko kuma wannan al'umma da wannan al'umma zaka ga idan aka haɗa su su kai wasa wasa to a gaskiya wannan wasa na kwallon kafan din yana kyautata halaka da kuma haɗa kan wa'annan al'umma in ka dubi yanzu a duniya gaba ɗaya za ka kwallon kafa shi ma mai harkoki kasuwanci da harkan e, zamantakewa za ka ga kwallon kafa yana taka muhimmiyar rawa to baya ga wannan taka ainihin wato muhimmiyar rawa ta bangaren kasuwanci da harkan zamantakewa da bangare ma na sada zumunci a yanzu a nahiyar mu na afirka musamman ma a nan najeriya akwai matasa da dama waɗanda sun kware gurin wannan harkan wasanni amma ba sa iya yin wani katakus ko ko wani abun a zo a gani sakamakon ko rashin kulawa ko rashin tallafi haka da sauransu shin ya kake gani abun zai sake farfado da matasan ma Najeriya kan wannan batu a lado idan ka dubi a duniya gaba daya idan muka koma yankin turai za ka ga cewa eh, masu mallakan wayannan kungiyoyin ka ga masu zaman kansu ne walau kamfanoni ne za ka ga su suke da wayannan kungiyoyi din to ya kamata mu kalubale ne a Afirka musamman a Najeriya najeriya kasan da take da mafi yawan al'umma a kuma tana da karfin tattalin arzikinta daidan gwargwado to ya kamata masu zaman kansu ko kuma kamfanoni su ma su mai da hankali wajen mallakan irin wa'annan kungiyoyin yanzu ka dubi matasa musamman irin kamar yankin nan da muke zaka ga cewa da safe zaka ga yara sun tafi bol da yamma zaka ga yara sun tafi bol dama wasu zaka ga suna da wasu ayyukan su to kafin wani ya je wani aikin sa zai je wannan bol din ko kuma ya je ya dawo zai je yi to kaga idan har aka samu kungiyoyi ko kuma mutane masu zaman kansu ko kamfanoni su ma sun mallaki irin wa'annan munayen shi a Najeriya to ina tabbatar maka lado ba karamin tasiri za a samu kuma ba karamin cike gibi za a yi na marasa aikin ya a Najeriya ba daga nan kuwa sai mu leka kasar Saudiya inda Cristiano Ronaldo ya gaza hana Al ficewa daga gasar Super Cup ta kasar Saudiya Cristiano Ronaldo ya sha kaye na farko na gasarsa a Saudiya tun bayan sauya shekarsa zuwa kungiyar Al daga Manchester United united alnas wadda ronaldo ya yi wa kaftin ta sha kashi ne a wasar da ta kara da al ittihad da kwallo uku da daya a gasar saudiya super cup abin ya sa suka fice daga gasar a wasan farko da ronaldo ya buga a gasar kwallon kafa na saudiya al nas ta samu nasarar doke kungiyar ittifat da ci ɗaya da nema tun bayan wasan sada zumunci da suka buga da psg inda ya ci kwallo biyu har zuwa yanzu ronaldo bai samu nasarar cewa al nasar kwallo a wasa na cikin gasar ba Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai sheka da aiki yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. a kudancin birnin Memphis da ke Tennessee sun saki wani faifan bidiyo da maraicen ranar Juma'a inda suka nuna yadda wasu jami'an 'yan sanda su biyar suka lakaɗawa wani bakar fata tayar Nichols mai shekaru 29 duka har ya mutu a dalilin rashin aikin fitilar da ke baiwa motoci izini. Bidiyon ya nuna yadda 'yan sanda suka rinka dukar Nichols na tsawon mintuna uku. Ƙungiyar IOM ta ƙasa da ƙasa mai kula da mutane da ke hijira ta ce an samu daguwar yawan mutane da ke tafiya da ƙafa wacce ke da hatsari ta gandun dajin Darlin domin shiga ƙasar Amurka tun daga lokacin da gwamnati ta tsaurara dokokin shigar baƙi. A farkon watan nan hukumomin birnin Washington sun faɗaɗa dokokin annobar cutar COVID-19. Ministan kula da harkokin tsaron Birtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin rasha 300 sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a makivka kusa da donetsk a kasar ukraine ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace ba wai an jikata su ba ne ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru inda ta ce sojojinta sun sha kashi sai dai ta ce sojoji 89 ne kadai aka kashe ma'aikatar ta birtaniya ta ce ya yiwu rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba saboda kwamandojin rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru to masu raro ta haka ne muka kakashin shirin namu na yau sai ya kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma ya zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Madina Dauda da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ya da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Nick. bisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum